خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم وبنجي تعالى إن الذين كفروا للي وأن سك كافرت وماتوا وهم كفار har suka mutu alhali suna kan kafirci ba tare da ubangiji ta'ala ya arzuta su da dawowa cikin musulunci ba ba tare da sun dawo sun furta kalmar shahada ba ula'ika alaihim la'anatullah irin wannan la'antar ubangiji ta'ala tana kansu wal mala'ikati da la'antar mutane da la'antar mala'iku wannan sai ajma'iyyan da kuma la'antar mutane gaba daya la'antar Allah madaukakin sarki ne santar da su daga rahama ne santa su daga jin la'antar mala'iku shine mummunar addu'a da su mala'ikun za su rinka musu haka idan an ce la'antar mutane ana nufin la'anta wato mummunar addu'a da mutane za su rinka musu an fahimta ko da wannan aya ce waɗansu malamai suka kafa hujja dangane da halaccin la'antar wanda ba mummuni ba wato la'antar kafirai a jumlace mutum ya ce Allah wadaran kafirai ko Allah tsine wa kafirai ko Allah la'anci musulkai ko mulhidai ya halatta ko bai halatta ba suka ce ya halatta domin an ce ulaika alaihim la'natullahi wal mala'ikati wan nasi ajma'in amma abin da ake nufi da la'anul mu'ayyan la'antar wani mutum sananne guda daya ga wani kafiri sunan shi wane ka ambace shi da sunan shi ka la'ance shi mukaddara ga wani kafiri sunan sa bush ka ambace shi da sunan shi ka la'ance shi ya halatta ko bai halatta ba yana cikin rububi ne malamai duk sun yi ijma'i ya halatta a cikin rububi a cikin taro bigiri ta ayin ba tare da ayyana sunan mutum ba amma ka ware wani mutum ka la'ance shi da sunan shi bai halatta ba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam har al-qanut yayi kan wadansu daga cikin kafirai ya la'ance su ya tsitsine musu a cikin sallah yana cikin yin haka din ubangiji ta'ala ya saukar da laysa laka min al-amri shay'un aw yatuba alaihim aw yu'adhibuhum fa innahum zalimun amma a tallafi cikin taro ya halatta amma an bata suna mutum da sunan shi bai halatta ba saboda mai yiwuwar mai yiwuwa ubangiji ya arsa shi da kalmar shahada shi da musulunci ko haka bai da gaba ubangiji ba zai gaba ubangiji ba ma zalika alallahi bi aziz amma idan kana an tafi cikin taro idan ubangiji ta ala ya kaddara cewa wane yana cikin wanda za su mutu akan kafirci sai la an tarka ta haukanta idan ubangiji ta ala ya kaddara cewa wane yana cikin wanda za su yi kalmar shahada daga ba su dawo musulunci kaga la an tarka ba za ta shafe su ba shi yasa hatta cikin waɗanda manzon Allah ya bayyana sunan su ya la'ance su akwai waɗanda daga ba sun yi kalmar shahada sun musulunta ina fatan ku bayyana kuma hadisin yana cikin sahih Bukhari da haka ba shi halatta ambata sunan wani kafiri da sunan shi ka tsine masa albarka bai halatta ba amma kafirai cikin taro cikin rububi ba tare da bayani ba Allah la su Allah wadaran su wannan ya halatta ina fatan kun fahimta misali mutum ya ce Allah halakar da Amerika ya halatta ko bai halatta ba <laughs> domin nan gurma ai kai ta ayi ne ka ayyana gari a cikin america ba musulmai a yanzu ma a kididdiga tun daga 11 september zuwa yau kididdiga ta nuna ba inda ake gaggawar shiga musulunci irin america to idan ka tsine wa kasar gaba ɗaya ka sai kuskure ke domin idan ka tsine wata gaba ɗaya har musulmi su cikin abin ya shafa har waɗanda ubangiji ta'ala har waɗanda ubangiji ta'ala ya kaddara mai yiwa nan da gobe da jibi da gata za su musulunta amma idan ka zaɓi kafare cikin rikici haka nan ba tare da ka bai da suna wannan ya halatta ba sai ka sai dole wane ba wane wane wane wane da sauransu ina ba ta fahimta tun da mun fahimci wannan zai mana sauki ko mu fahimci matsala ta biyu shine la'anul fasik ga wani mutum ya shahara da fasikanci ko zina ko shan giya ko neman maza ko sata ko fashi da makami sunansa wane ya halatta mu ambaci sunan shi mu shi ai tunda mun fahimci wancan mun riga mun san wannan min babu aula in ya zanto ga wanda yake kafiri ne surfan an ce bai halatta mutum ya ambaci sunan shi ya la'ance shi ba fasiki min babu aula domin fasiki muni ne muni ne mai ayyukan sa mai ayyukan barna giya ko zina ko wani abu daban daga cikin ayyuka da muka lissafa shi ma wannan bai halatta ala'ance shi ba ga wani mutum mai suna Abdullahi ana masa lakabi da himar ya kasance akan kawo shi wajen manzon Allah ya bugu da giya idan aka yi masa bulala baya hana wata rana shi giya kawo shi a yi masa bulala sai wata rana an kawo shi sai sahabbai suke cewa Allah la'ance shi ya so nawa ana kawo shi wajen manzon Allah ana yi masa bulala sai manzon Allah ke cewa la takunu aunan auna shaytani ala aqikum a wata riwaya la tal'anuhu fa innahu yuhibbu Allah wa rasuluhu sai kar ku taimaka shi dan akan nan wanku sai dan ya riga rin da yake aikin fasikanci kuma kuka la'ance shi ma na kun taimaka shi dan kenan sai dan yi ta nasara kan shi amma kun ku jawo shi daga aikin barna kuma kuna tsine masa albarka ina fata an fahimta a wata ruwa ya ce da su kar ku la'alce shi domin yana kaunar Allah yana kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana duk da yana yana san giya amma yana kaunar Allah yana kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana akwai bangare na imani tattare da shi akwai bangare kuma na kasawa irin ta dan adam wanda yake aikin da yake mummuna kuma shi yana yana yana zaune gindin ulaika alaihim lanatullahi wal malaikati wan nasi ajma'in wannan uwa ya tana da ni cewa ban faɗi kwanan wata ba ayyun sha biyu asabar kenan sha biyu ga watan ramadan shekara ta 1423 bayan hijira sha shida kuma ga watan 11 shekara ta 2002 miladiya haka ne ko ulaika alaihim lanatullahi wal malaikati wan nasi ajma'in خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون خالدين فيها سنا ما سدوما فيها أتكنتا إتمي ita wutar jahannama ko kuma ita la'anta domin in ka ce jahannama lamiri bai gabata ba ambace ta ba nan ba ambace ta ba a baya amma idan ka ce la'anta khalidina fiha ma'ana suna masu dawoma cikin la'anta din kenan idan ka ce jahannama ko ka ce la'anta duk dai ma'anar za ta koma daya kullu ma da lazim al-akhar domin in an ce ya dawoma cikin la'anta ma'ana ya dawo cikin wuta idan an ce ya dawo mu cikin wuta ma'ana ya dawo mu yana tsinan ne la'anan ne duk da ma'anar za zama ɗaya ne khalidina fiha la an anhum al'azabu ba za a sassauta musu azaba ba a ranar tashin kiyama wala hum zaruwan ba kuma za a saurara musu ba za a yi musu dako ko jira ba wa ilahukum ilahun wahid wa ilahukum abin bautar ku ilahun wahid shine abin bauta guda ɗaya Allah wanda baya da abokin tarayya a sama ko a ƙasa wa huwa allazi fis samai ilahun wa fil ardi ilahun wa huwa al hakim al alim la ilaha illa hu ba abin bauta bisa ga cancanta sai shi ar-rahmanur rahim shine ar-rahman shine kuma ar-rahim wato mai rahama mai jin kai subhanahu wa ta'ala ya tabbata a cikin wani hadisi cewa ar-rahmanur rahim yana ɗaya daga wato la ilaha illahu ar-rahmanur wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illahu ar-rahmanur rahim yana cikin ismul azam ya tabbata kuma a cikin wani hadisi din manzon Allah ya ce ismullahi azam yana cikin surori guda uku yana cikin suratul baqara yana cikin ali imran yana kuma cikin suratul faha wani cikin magabata ya ce da na leka na lalubo sai na ga abin da ya maimaitu a bakara da ali imran da faha taha ne alhayyul qayyum a cikin suratul baqara Allahu la ilaha illahu alhayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala nawm a cikin suratu ali imran alif Allahu la ilaha illa hu al-hayyul qayyum nazzala alayka al-kitaba bil haqq a cikin suratu taha wa anatil wujuhu lil hayyil qayyum wa qad khaba man hamala zulma da haka kenan da al-hayyul wato ismullahi al ya tabbata a cikin hadisi wancan ya tabbata cikin hadisi wannan ya tabbata a wani daban ismullahi yana cikin fadin mai addu'a lokacin da yake اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام معنى لفظ ذا الجلال والإكرام to a ciki wanne za mu tabbatar wanne za mu koli shine malamai suka ce tunda dai duka hadisan sun tabbata manzon Allah ya faɗe su kowanne idan an bi sanadin sa hadisi ne ingantacce to ka iya fassara kowanne ɗaya cikin waɗannan a matsayin ismullahi al wanda in ka roki Allah da shi Allah zai ansa in kai addu'a za a biya bukatar addu'ar da ka roka matukar ba a samu wani mane min al-mawani na ijaba ba domin ta iyewa ka cika sharɗan karban addu'a amma a samu wani mani'i wani abin da ke hana ansar addu'a kamar yadda bayani zai zo nan gaba kila idan mun je kan wata aya ina fata mun fahimta wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa hu arrahmanur rahim sai Allah ta إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض مسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون دنكم وبركة والسحاب المسخر وبث فيها من كل دار برقة وتسريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون وبنجد إن في خلق السماوات والأرض للي أتكن هلتا سمي دكما كسا واختلاف الليل والنهار دكما ساقا وردري ديني wani lokaci dare ya tsawo yini ya zama gajere wani lokaci yini ya zama gajere dare ne zai tsawo akan samu wannan bambance bambance dangane da bambancin yanayi a cikin yanayi na shekar wal fulkin lati tajri fil bahr da kuma gudanan jiragen ruwa al waɗanda suke gudana a cikin tajri allati tajri waɗanda suke gudana fil bahri wato ainihin a cikin teku bima yanfa'un nasa da irin suna dauke da abin da ke amfanan mutane su ɗauko kayan abinci daga wannan gaci zuwa wancan gaci daga wannan gaba zuwa wannan gaba daga wannan ƙasa zuwa wannan ƙasa su ɗauki kaya waɗanda suke masu yawan gaske masu nauyi wani lokaci a yi musu lodin motoci wani lokaci a yi musu lodin kayan abinci kaga wani jirgin ruwa an yi wata shida ana lodi wani wata uku ana lodi lallai cikin gudanar waɗannan jirage masu ɗauke da irin waɗannan kaya na nauyi akan teku ba tare da sun nutse ba wa ma da irin abin da Allah ke saukarwa kuma minas sama'i daga sama min ma'in na ruwa wanda da shine rayuwar dukkan halittu take tun daga dan adam har yanzu ga tsiro da ke fitowa cikin kasa fa ahya bihi al-ardh ba'da mawtiha kaga ubangiji ya rayar da kasa bayan mutuwarta da shi wannan ruwa din wa batta fiha min kulli dabba kaga ya daidaita fiha a cikin kasa min kulli dabba dukkanin nau'in halitta ma tafiya a ban kasa wa tasrifin riyahi haka caccanjawar iska wani lokaci iska daga gabas sai yamma wani lokaci daga yamma sai gabas wani lokaci gabas maso kudu ta yamma maso arewa wani lokaci gabas maso arewa ta yamma maso kudu wani lokaci iskan ta taho da girgije wani lokaci kuma ta har shi bayan yana wawware wani lokaci ta rarraba shi bayan yana haɗe wani lokaci kuma ya kasance iskar ta rahamati wani lokaci ta azaba shine tasrifin riya tattanjawar iska wa sahabil musakhkhari baina sama'i da kuma samuwar as-sahab wato girgije al-musakhkhari abun horewa baina sama'i wal ardi a tsakanin sama da ƙasa wato ba a ƙasa ne wani abu ke rike da shi ba daga can sama kuma babu wani abin da yake daure da shi ubangiji ta'ala ya hore shi ke tafiya a tsakanin sama da ƙasa shine baina sama'i wal ardi la ayatin samuwar kowane ɗaya daga cikin waɗannan ayoyi ne liqaumin ya'qilun ga mutanen da suke hankaltar al'amura sun san babu yanda za a yi ɗaya daga cikin wannan ya gudana da kanshi ba tare da Allah ya gudanar da shi ba halittar sama halittar kasa manyan manyan ayoyi ne waɗanda ya kamata dan adam yayi izina da su wajen samuwar ubangiji da kuma cancantar Allah din abota masa shi kadai dan ya ce la khalqu samawati wal ardi akbaru min khalqin nas walakinna aktsara an-nas la ya'lamun haka tattanjawar dare da yini sabanin wani lokaci wannan ya tsawo wannan ya gadarta wancan ya gadarta wancan ya tsawo da kuma wato ainihin jiragen ruwa da suke gudana idan ka ɗauki kwayar gero guda ko kwayar wake guda ka jefa ta a cikin ruwa za ka ta nutse amma ga jirgin ruwa da ke ɗauke da motoci da buhunan shinkafa amma ko bai nutse ba lalle akwai aya a cikin waɗannan ga mutane waɗanda suke masu hankali waɗannan dukkanin su ayoyi ne da suke nuna kadaituwar Allah wajen gudanar da duk waɗannan ababai da aka zana shi kadai tunda ko shi kadai yake yin su to shi kadai cancanta a yi masa bauta sai Allah ya ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم ka hubbillah والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب وبنجد ومن الناس دقتك متى من يتخذ من دون الله أندادا أقوى أن تسكي لكر دون الله ko ma bayan Allah wani wanda ba Allah ba a matsayin andadan kishiyoyi ga Allah al-andad jam'i ne na anniddu annid kuma shine annazir wal masil sanya ma Allah kishiya wanda zaka rinka roƙon shi abinda ba a roƙon kowa sai Allah ka rantse da sunan shi bayan ko da sunan Allah kadai ake rantsewa ka rinka yin magiya da sunan shi bayan da sunan Allah kadai ake yin magiya a ce ba ni kaza dan Allah to akwai waɗanda suke rikanyawa suke sanya ma Allah kishiyoyi yuhibbunahum suna su ka hubbillahi kamar yadda suke kaunar Allah wallazina amanu ashaddu hubban lillah amma mummune kuwa su suka fi kowa tsananin kauna ga Ubangiji su subhanahu wa ta'ala wajen yuhibbunahum ka hubbillah ana masa fasara guda biyu ko kace suna son waɗannan kishiyoyi da suka sanya ma Allah suna son su kamar yadda suke son Allah ma'ana soyayya su suka raba gida ɗari hamsin suka baiwa Allah hamsin kuma suka baiwa waɗannan da suka mayar kishiyoyi ga Allah shine yuhibbunahum ka hubbillah waɗansu malamai kuma suka fassara shi da cewa a'a yuhibbunahum ka hubbillah ma'anarsa suna kaunar su irin kaunar da bai kamata a yi wa kowa ita ba sai Allah ka mahabbatillah ka mahabbatil mu'minin lillah kamar irin kaunar da mummunai ke wa mummunai in eh, suke wa ubangiji subhanahu wa ta'ala irin ta ce waɗancan su kuma suke wa waɗansu gumaka da suka dingina su ga Allah to amma dai fassara farko ta fitowa wato kafirai da suka rinka bauta gumaka tun na lokacin manzo sallallahu alaihi wasallam ba wai ba ta kaunar Allah bane suna kaunar Allah amma sun raba wani kaunar suka raba rabi suka ba gunki rabi suka baiwa Allah subhanahu wataala shine yuhibbunahum ka billah amma su mummunai abin da yasa suka yi fice shine jumla ta gaba la amanu ashaddu hubban su kan mummunai kaunar su gaba daya tana sama da kaunar da suke wa Allah tana sama da kaunar kowa a duniya to da wannan ne imani yake shiga ina ga an fahimta wato kaga ake ba wai ana zargin masu shirka ba dan cewa ba sa san Allah suna san shi har ma suna rantsuwa da sunan shi wa aqsamu billahi jahada imanihim la in amartahum la yakhrujun qul la tuqsimu ta'atun ma'rufa inna allaha khabirun bima ta'malun da haka suna rantsuwa da sunan Allah subhanahu ta'ala kuma suka roke shi fa idza rakibu fil fulki da'a wallaha mukhlisina lahu din suka roƙe shi subhanahu wata'ala a ce suna ƙaunaci suna roƙon shi kuma sun yadda shi ke kashewa shi ke rayawa wala in sa'altahum man khalaqa samawati wal ard la yaqulunna Allah in ka tambaye su wa ya halitta sama da ƙasa za su ce duk mallakar Allah ne ba wanda ya halitta sama da ƙasa sai Allah inda za ka ce da su limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun ƙasa da sama mallakar waye za su ce sai yaquluna lillah in ka tambaye su man rabbus samawati sab'i wa rabbul arshil azim wane ne ubangijin sammai guda bakwai waye ubangijin al'arfi mai girma za su ce da kai na lillah idan ka ce da su man biye bihi malakutu kulli shay wane ne mulkin komai yake hannunsa a sama da kasa mulkin komai yana hannunsa wa huwa yujiru wa la yujaru alayhi yake ba da tsaro dan kar a cuci bawa amma shi in zai kama bawa da azaba bawan da sai baiwa wannan bawan tsaro shine yujiru wa la yujaru alayhi in kuntum ta'lamun sayquluna lillah da zasu ce Allah ne to kaga nan gurin wato ba wai ba ka kaunar Allah bane suna kaunar shi amma sai suka dauki wani haƙƙi na Allah sai suka baiwa waɗansu waɗanda suka mayar kishiyoyi ga Allah an gane ko suka mayar da su kishiyoyi ga Allah in ka ce da su waɗannan da kuka mayar kishiyoyi ga Allah da lata da uzza da manata suna kashewa suna rayawa zan ce ba sa kashewa ba sa rayawa to me yasa kuke roƙonsa abinda ba a roƙon kowa sai Allah sai su mu ba su muke roƙo ba kai tsaye duk da a zahiri su muka roƙa amma a fakaice Allah muka roƙa don su kusanta mu da Allah ma na abuduhum illa bi yuqarribuna ila Allah zulfa wato ba abin da yasa muke bauta musu sai don su kusanta mu zuwa ga Allah ai mun san su ba su da komai wannan ita ce babbar shubuhar su suka ce gunki da aka sassaka da katako ko aka yi da dutse ai baya sako baya zunubi ni ko dan adam ina sako ina zunubi da datti na bai kamata in roƙi ubangiji ba ga ni cikin datti cikin sako ko yanzu dan me zan roƙi ubangiji ina da sako amma bari in roƙi wanda baya da sako shine yake da ahliya ne ya roƙi Allah wato yana abin nan da hausa yake ta Allah ba ku mu samu ma'ana wai shi ba zai roƙi Allah shi kaɗai ba kai da shi wai Allah ya baka shi ya samu sun ya baka mana kai tsaye ba ka samu ba sai an ba wani ba kai ka samu ta sa ma'ana kamun kafa kenan shine wasila ta wasu to wannan ita ce shubahar dukkan wanda ya rike wani salihin bawa tun daga kan waɗanda suka riki waɗansu annabawa a wannan matsayi kamar a kirista da suka riki annabi isa alaihi salam ko yahudu suka rike uzairu har zuwa wanda suka rike mala'iku duk suna ɗauka waɗannan ba sa zunubi ne mala'iku la ya'tuna Allah ma amrahum wa yaf'aluna ma yamurun da haka bar mu roke su su sai su roƙa mana Allah to haka waɗanda suke roƙon waɗansu daga cikin salihan bayi waɗansu waliyai salihan bayi wato su ma wannan ita su ba su za su ce ai ba sa kashewa ba sa rayawa to amma dai idan an roƙe su kuma sai su roƙa mana Allah me bambanci kina tsakanin biyu to wannan ku shine ainul khafa kuskure don abin da ake bukata ka bauta ma Allah shi kadai ba tare da ka sa masa kishiya ba kuma abin da ake bukata ka tsantsanta kaunarka ga Allah almahabba ya kasance ta Allah ce kadai duk wanda zaka so to ubangiji ne yayi izinin ka so shi amma soyayyar ta shi sai Allah din ta gaba daya zaka so waɗansu al'amura waɗanda Allah yi izini ka so su ko ya wajabta ma ka so ko ya halatta ma ka so gwargwadon yadda matakin soyayyar waɗannan al'amura yake ina fata an fahimta amma kaunar ta kololuwa ta Allah ce wannan shine hakikanin bauta dukkan wanda ya ɗauki kololuwar kauna ya kaunaci wani ba Allah ba to yayi shirka kenan an gane ko shine ma'anar wa minan nas man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah wallazina amanu ashaddu hubban lillah zaka fahimci wannan idan ka hada alaka tsakanin wannan ayar da jerin waɗansu ayoyi da ke cikin suratul shu'ara za mu ɗauki inda gaɓar magana ɗin ta dace da abin da muke magana a kai qalu wa hum fiha yastasimun tallahi in kunna la fi dalalin mubin idh nusawwikum bi rabbil alamin wa ma adallana illa al mujrimun fama lana min shafi'in wa da sadiqin Habibu. yan wuta da kansu za su rinka cewa tallahi makulan tsuwa kenan dan tafi wallahi tafi billahi kan tallahi in kunna la fi dalalin mubin lalle mun kasance cikin bata mabayyani iznu sawwiku yayin da muka rinka daidaita ku suwa suke wa magana allodon su ko kishiyoyi da suka sanya mu Allah yayin da muka rinka daidaita ku da rabbil alamin da ubangijin halittu kaga yuhibbunahum ka hubbillah shine iznu sawwikum bi rabbil alamin ma'ana sai suka raba soyayya gida biyu rabi suka ba Allah rabi suka ba kishiyoyin Allah shi ne izinin sabukun da alamin wa ma adallana illa mujrimun wa kuma lana min shafi yi. a hakikanin soyayya tana tabbata ne ga ubangiji wallazi na amanu ashaddu hubban lillah amma dan mutum ya so wani a duniya ya so matarsa ya so ɗansa ya so uh, makwabcinsa ya so duk wani wanda ya so ba za a ce yayi laifi ba matukar Allah ne masa izini ya so wannan abu ubangiji ya ɗabi an tabbace ka so ɗanka ka so mahaifinka ka so matarka ka so dukiyarka ka so hannun duk waɗannan Allah ya ɗabi an tabbace ka so amma karka yadda san su ya kasance ya kira san Allah an gane ku da haka Allah ya lissafa dangin al'amura guda takwas wanda da biyar dan adam yana san su ba dan adam din da baya san su gaba ɗaya ko waɗansu daga cikin su qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa atiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha in ɗaya daga cikin waɗannan gaba ɗaya ya kasance a habba ilaikum min Allah wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fa tarabbasu hatta ya'ti Allah bi amri wallahu la yahdi al-qawm al-fasiqin Allah ya san muna san waɗannan ababen iyaye ya'ya yan uwanka yayi ko kalle sannan sauran dangi sannan kaza sannan kaza har gida har mota har mata har matar aure duk waɗannan kowa na san su amma in ya kasance ka kaunace su sama da yadda kake san Allah sama da yadda kake son manzon Allah sama da yadda kake kaunar yaduwar addinin musulunci a ban kasa in wannan halin ka ne fa tarabbasu to ka jira ka ga me zai faru daga baya hatta ya ati Allahu bi amri to amfanin a kawo maka wannan sikelin a dora maka ne an baka izini ka so amma kar san su ya yi daidai da san Allah bala sana har ka san Allah yawa za ka fahimci wannan ko kuma ka gane muhimmancin hakan kana son mahaifinka sai ya maka umarni umarnin da ya saba wa Allah to anan za a gaba wa kafa kauna tsakanin Allah da mahaifinka kana son matarka sai ta baka doka da umarni ta dora maka waɗansu larurori na rayuwa wanda idan har zaka biya mata bukata kuma ka saba Allah ka saba manzon Allah to anan za a ga wa kafa so tsakanin Allah da manzansa da kuma matarka a gefe daya kana son ƴaƴanka ƴaƴanka suna nema su daka kan wani tafarki da bin wannan tafarkin sabawa Allah ne sabawa manzon Allah ne sabawa dokokin Allah ne to anan gurin za a ga wa kafi kauna tsakanin Allah da su to anan ne wallazina amanu ashaddu hubban lillah za ta bayyana a cikin maganar ka da aikin ka ba sai kai da awarta ba amma yanzu nan kowa aka tambaya wa ka fito tsakanin Allah da iyalin gidanka da wai zai ce Allah na fito manzon Allah na fito to amma zuwa auna a gani ka tashi za a yi wani kasaitattun biki a gidanka kai kuma ka san cewa a kirawo makaɗa a kashe kuɗi a yi almubazzuranci zaɓa Allah ne saɓa manzan Allah a yi kiɗa a yi rawa wato a rinka wa makaɗa da mara ya kari ga talakawa na mutuwa da yunwa ga bayan Allah na mutuwa asibiti akan fanadol ko paracetamol akan kar allura da za a yi akan wani dan aiki da za a yi bai kashi bai wuce dubu uku ba an zo an kashewa makaɗi dubu hamsin dubu sittin dubu ɗari kai ka san ba kyau to amma kuma iyalin ka sun ce sai an yi to a nan ne za a garki ta wallazi na amanu a nan ne za a gani za ka ga wata wani sai sai an ka san mata ya za ka yi da su za ka yi bayani yadda za ka yi da su a kan ba sai ka faɗa musu ba so muke mu tsere wa wuta ku ji tsoron Allah ku zo mu gudu tsere mu tsere tare in ma ya kama ka gayyato malamin wa'azi ya zo musu tafsirin su kadai ya dawo wal mala'ikatu gilal mala'ikatu alaiha mala'ikatun gilal la yasuru ya fassara musu ba shi kina. sun da ce ku an fusa kuma alikum da ko ita kadai da ya fassara musu da wadansu hadisi da manzon Allah ya tafi ba ka gama ba ba ka yi musu gata ba kai kila in ka faɗa su sai ka zama malam kai kuma malam sai ya zo musu wazi ina fata an fahimta idan ko duk an ja aya an ja hadisi suka ce sun ji sun kafirce to me amfanin kuma zama da irin waɗannan ke wallahi wannan wazin yana da nauyi musamman dai a nan garin kar mu za mu fadewa bari mu wuce wallazi na amanu a shaddu hubban lillah walau yaral ladzina zalamu iz yarawna al'azab anna al-quwwata lillahi jami'an wa anna allaha shadidul azab a wata qira'a walau taral ladzina zalamu iz yarawna al'azab anna al-quwwata lillahi jami'an wa anna allaha shadidul azab in mun dauki qira'ar walau yaral ladzina zalamu da a ce azzalumai za su hango halin da za su samu kansu a ciki iziyar wani azaba lokacin da za su ga azaba ga su ga ita a ranar tashin kiyama da a ce za su hango hakan sai aka yi sulu ba kawo jawabi laudin ba haka idan ka ɗauki wa lautar da zalamu iziyar wani azaba ya kai wanda kake karanta alkur'ani da za ka hango waɗanda suka zalunci kawunansu ya ranar azaba lokacin da suka hangi azaba a ranar tashin kiyama sai aka yi ba a faɗi da ka game ba saboda mai tunani dike sai inda zai kai tunaninsa abin ya wuce a faɗe shi ko a rubuta shi ko harfa shi wata jumla ta ɗauki nauyinsa wannan na cikin balaga ta alƙur'ani hazfu jawabi laula goge jawabin laula an gane ku walau tara idh zalimuna fi ghamarati al-maut wal mala'ikatu basitu aydihim akhriju anfusakum sai ba a faɗi jawabin ba ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول سيبقى فقد من جواب اللوء با ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين sai ba a faɗi jawabin lauɗin ba Walau ala ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا Sai ba a faɗi jawabin lauɗin ba. اللو القرآن sai kawo lau lau ba tare an faɗi jawabin ba balagar ne ka siffanta duk abin da zaka siffanta na muni ka siffanta duk abin da zaka siffanta na kaskanci ya wuce yadda baki zai iya faɗa kaga wannan shine narkon azaba da firgici da ubangiji ta alake wato mataki na farko na imani shine idan ubangiji ta'ala ya faɗi hukunce hukunce cikin alkur'ani manzon ya faɗa an isar mana mataki na farko na imani mu ji mun gamsu wannan hukuncin Allah ne an gane ku daga nan gurin sai mu tafi mataki na biyu yaya za mu yi abin nan da aka faɗa ga mu da muna cikin sa dumu dumu ga ko laifi ne ya za mu daina to mataki na biyu kenan in har mutum ya fara wannan tunanin to akwai karan alkhairi ta tare amma wanda zai ji baya san a faɗa dan me aka faɗa ko wanda zai ji da aka faɗa da shi ake ko wanda zai ji shi aka yi wa habaici ko an zage shi wannan ba mataki da ake bukata mu ne ya samu kansa farko ya gamsu cewa hukuncin Allah ne na biyu sai zai fara tunanin yaya zai ya gyara da yayi kaza ko da ya bari ana kaza ko da ana kaza a gaban sa bai hana ba yanzu ya za a yi gyara in ba zai iya gyarawa gaba ɗaya ba ya za a iya rage barnar ya rage kashi goma kashi ashirin kashi talatin kashi hamsin cikin ɗari gwargwadon ƙarfin imaninsa gwargwadon abin da zai iya rage wani ɓarna akwai wanda Allah bai wa taurin rai ya ba shi ƙarfin hali ya ba shi jajircewa wanda idan ya zo dai ya fahimci barna ce ɗari bisa ɗari sai ya kawar da barnan akwai wanda zai ga cewa a'a matakin imaninsa ashirin zai fara tunkuɗewa wata rana ya tunkuɗe goma wata rana ya tunkuɗe arba'in har dai a hankali a hankali akwai wanda zai ga hamsin zai iya turewa akwai wanda zai ga saba'in zai iya turewa gwargwadon karfin imanin mutum gwargwadon yadda yake ɗaukan wa'azi ya yi tasiri ya ga ya sa shi cikin maganganunsa da ayyukansa walau lazina zana zalamu izi raunar azaba inda za ka hango waɗanda suka zalunci kawunan lokacin da suka ga azaba to da ka ga al'amari mai ban mamaki to da ka ga waɗanda suke cikin kaskanci wanda yake na ƙarfi annal quwwata lillahi jami'an lalle ƙarfi ga Allah yake gaba daya wa anna Allah shadidul azab kuma Allah mai tsananin azaba ne ya Allah ka tsare mu daga azabar ka Allah ta yi sabaru allazina tubi'u min allazina tabu wa ra'u al'azaba wa taqatta'at bihim al-asbab وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كروة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار إذ تبرأ الذين اتبعوا tunawa mutane abin da zai faru lokacin da waɗanda aka yi wa biyayya suka barranta minan lazina taba'u daga waɗanda suka yi musu biyayya ɗin duk wanda aka bi ba Allah ba aka saba wa Allah a sanadiyyar bin sa a rannan zai fito ya yi bara'a ya barranta daga wanda ya bi shi ɗin zai ce wa ya ce ka bi ni kin bi na zai maka amfani wa ni na umarce ka ni na sa ka shine in tabarra allazina tubi'u min allazina taba'u allazina tubi'u shugabanni kenan waɗanda aka bi min allazina taba'u waɗanda suka yi musu biyayya din kenan wa ra'awul azaba a ranan sun ga azaba da idon wa taqatta'at bihim al-asbab dukan waɗansu dangantaka da ke tsakanin su ta riga ta yanki dangantaka ta haifayya ta auratayya ta jini ta gari daya jam'iyyar siyasa daya ko menene abin da ya hada ka tsakaninka da wani aran nan baya da amfani al-akhillau yawma idhin ba'dhum li ba'dhin aduwwun illa al-muttaqin takawa ce kawai in ta hada ku za ta yi amfani imani ne kadai ya hada ku banda zai zai amfani amma duk wani abin da ya hada ka tsakaninka da wani aran nan ba zai amfani shine wata taqatta bihim al-asbab al-asbab al-wuslat dukkan wani abu da yake kulla tsakanin wani da wani wa qala allazina tabau su waɗanda suka yi biyayya din nan za su rinka cewa law anna lana karratan ina ma muna da dama ta amayar da mu duniya fa na tabarra minhum mu ma barranta a duniya din kama tabarra'u minna kama yadda yau suka barranta daga gare mu a yau anan a mabiya kenan da suka rinka bin shugabannin su shugabannin suka dora su kan barna in an je tashin kiyama shugabannin suka yi bara'a sai su ce ina ma za a mai da mu duniya mai musu bara'a a gidan duniya an gane ku Allah ce kazalika Allahu a'malahum kamar haka ne ubangiji ta'ala zai nuna musu ayyukan su hasaratin alaihim abin yin kuka a kansa suna abin yi wa nadama shine hasarat alaihim wa ma hum biqadijuna nan nar da dai ba za su zanto masu fita daga cikin haka ba irin wannan ya mimi cikin alqur'ani a wurare masu yawa qalan allazina haqqa alaihim alqawlu rabbana هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون أو نور وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا ko kasira ko kabira kamar da kirawo ibu da biyu suka tafi duk wannan dalili na cewa duk wanda aka bi ba Allah ba to shi karfe zai yi bara'a a gaban Allah ranar tashin kiyama ce shi bai ce ka bi shi ba to ka ko cikin waɗanda aka bi akwai annabawa ba don sun ba annabi Isa ba Allah zai tambaye shi a anta qulta lin nas ittakhizuni wa ummiya ilahin min dunillah qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq in kuntu qultuhu faqad alimta ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik innaka anta allamul ghuyub shin kai ne kace da mutane ku rike ni ni da mahaifiyata ku kyale Allah ba Allah ba ku rike ni ni da mahaifiyata kai kace wa mutane haka zai ce ya ubangiji sarki ya tabbatar maka in na faɗo wannan ka riga ka san ka san abin da ke tattare da ni gaba daya jumlatan mutafsilan ban san abin da ke tattare da kai wasu abin da ka sanar da ni don kai ka san gaibu gaba daya annabi ka zai fara yin bara'a ke mala'iku su yi bara'a su ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون ملائكة ما في براءة النبا في براءة waliyyai na gari su ma su yi bara'a ga dukkan wanda ya bi su yi kyale manzon Allah dukkan wanda ya bi tafarkin su yi kyale tafarkin Allah za su ce ba ruwan mu da ce ina ta ta fahimta kowa sai ya yi bara a ranar tashin kiyama daga dukkan wanda ya bishi saboda haka mutumin da yake wajibul ittiba'i dole ne a bishi cikin kowane irin al'amari cikin abin da ya daɗi da wanda bai daɗi ba cikin abin da aka bata maka rai abin da aka daɗaɗa maka rai shine manzon Allah ka duk wanda ba manzon Allah ba wanda aka turo maka a ce dole ka bi na buga mana misali dan cewa ga khulafa'ur rashidun wanda manzo Allah ya ce alaikum bi sunnati wa sunnatul khulafa'ir rashidin ma'ana ko so akwai guda ɗaya daga cikin su da aka ce dole sai ka bi shi amma a jumlace idan sun yi ijma'i wajen fatawa ijma'in su hudun su kansu wani bangare da na hujja a wurin wadansu daga cikin malaman usulun fiqh domin ijma'u khulafa'ir rashidin saboda manzo Allah ya ce alaikum bi sunnati wa sunnatul khulafa'ir rashidin amma idza ikhtalafu fa فليس قول احدهم باولى بالاخذ من الاخرين idan sun yi sabani ba wanda za a ce a tun da abubakar shi ya fi sauran falala magana shi ta fi sauran karfi kowa sai a duba a ga menene kusancin maganarsa da kusancin maganar manzon Allah wanda maganarsa ta fi dab da abinda manzon Allah ya tabbatar maganarsa ta zama hujja ke a sai shi din ba maganarsa ce hujja ba maganar manzon Allah ce hujja to balantana kuma wanda ba cikin khulafa'ur rashidun balan da wani ba cikin al'ashar mu bashara bil janna baya cikin ahlu badr baya cikin ahlu bai'atar ridwani baya cikin tabi'a baya cikin tabi'u tabi'ina baya cikin tabi'u tabi'u tabi'ina har mataki hudu za a yi wani mataki na biyar wani an zo mataki na goma sha ɗaya kafin a same shi to ya za a yi magana su zama hujja kenan don haka imar da kowane malami yake samu a kowane zamani a kowane lokaci yakan samu wannan kima ne gurgudun yadda ya makalkale wa ayoyi da kuma hadisan manzon Allah yake aiki da fallalar da yake samu ta isar wa mutane abinda Allah ya ce ne abinda manzon Allah ya ce ba shi abinda ya gani ba a karan kansa wannan ita ce tabbatar wa malami daukaka da daraja da mutunci da matsayi a nan duniya da kuma gobe kiyama amma idan mutum ya ga cewa ba zai samu matsayi ba har sai ya hana abin manzon Allah dan shi a zo a bi shi ya samu matsayi to ya tabbatar ya hasara kuma duk wanda ya bishi akan wannan ya tabbatar za su yi bara'a da juna a ranar tashin kiyama yawmal qiyamati yakfuru ba'dukum bi ba'din wa yal'anu ba'dukum ba'da wa ma'awakum an-nar wa ma lakum min nasir sai a samu tsakanin shugabannin da aka bi da mabiyan da suka bi su za su kafirce wa juna su la'anci juna a ranar tashin kiyama su mabiya suna Allah wajen ku ku ne kuka dora mu akan tafarkin da ba na manzon Allah ba su kuma shugabanni suna cewa Allah wadanku ku ne kuka mana shigo shigo ba zurfi kuna ta ba mu girma har kuka sa muka ji daɗi muka kasa hakura da abin duk za su la'anci na ranar tafi kiyama kazalika yurihim Allahu a'malahum hasaratan alaihim hasarat aikin da za a yi kuka a yi nadama dan baya da amfani مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا ya zanto aikin gaba ɗaya ba da tasiri wa ma hum bisarjin nar kuma in sun shiga wuta a cikin wannan yanayi babu su babu samun damar fita Allah ya tsare Abdullah dan Mas'ud yace fa laysa nafsun illa wa hiya tanzuru ila baitin fil janna wa baitin fil nar babu wata rai da mutuwa za ta zo mata face sai ana nuna mata ga gidanta na aljanna ga gidanta na wuta wa huwa yawmul hasrat ranar hasara kenan wato hasaratun din ranan ranan nadama kidan da cizon yatsa fa yara ahlun nari allazina fil janna fa yuqalu lahum law amiltum فتأخذهم الحسرة قال فيرى أهل الجنة البيت الذي في النار فيقال لولا أمن الله عليكم a musu tun a nan a tashin kiyama a sake nuna musu yan wuta sai su ke cikin aljanna sai musu gwalo a ce da aiki na gari ne a can gurin kuma yan aljanna sai su hango waɗanda ke cikin wuta gasar cikin azaba sai a ce musu da ku ne a can ba dan Allah ya muku ni'ima ba to ranar hasara din kenan yawmal ta idh yaqudu al-amru wa hum fi ghadla to saboda haka ubangiji ta'ala ya tsare mu daga wannan hasara da nadama a wata rana sai Allah يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسلام بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وبنجد يا أيها الناس يا كمتني كلوا مما في الأرض كتي daga abin da ke cikin ƙasa halalan arziki wanda yake na halal tayyiba da dada wanda baya cutar da hankula kuma baya cutar da gangan jiki wala tattabi'u khutuwati shaytan kada ku ce za ku bi hanyoyi na shaytan hanyoyin shaytan shine dukkan ayyuka na sabo dukkan ayyuka na bid'o'i dukkan ayyuka na kafirci mataki mataki ne sabo shine a karshen kasa sannan bid'a ta fi girma sannan kuma shirka ko kafirci kuma sun tsara dukkan waɗannan babban abin da ke kare dan adam daga shirka shine ya samu cikakken tauhidi abin da ke kare shi daga bid'a shine ya samu cikakkiyar tsayawa akan sunna abin da ke kare mutum daga fadawa cikin ramin sako kuma shine tsayawa akan ayyukan da'a an gane ko wala ta tattabi'u khutuwati shaytan kar ku bibi hanyoyi na shaytan innahu lakum aduwwun mubin lalle shi shaytan din nan a gare ku aduwwun wato maki ne mubin mai bayyana adawa sa mai bayyana kiyayarsa a sarari a gare ku inna ma ya'murukum bis-su' sanadin shaytan yana umartar ku ne kadai bis-su'i da mummunan aiki ko ko mummunar magana wadansu suna fassara asu al-i'tiqad al-fas mummunar aqida al-fahsha mummunar aiki ke wato asu ya shafi aqida al-fahsha ya shafi magana da aiki inna ma ya'murukum bis-su'i wal-fahsha ko kace asu ya shafi aqida al-fahsha ya shafi aiki abin da ya shafi magana shine wa anta qulu ala Allah ma la ta'lamu sannan yana umartan ku ku rinka fadawa Allah irin abin da ba ku da sani akai ku jingina haramci zuwa ga abin da Allah bai ce masa haram ba ku haramta mutane ku jingina halacci zuwa ga abin da ba ku da dalilin halaccinsa ku jingina cewa abu kaza wajibi ne ba ko Allah ne ya wajabta ba ko ku ce haramun ne bayan ba Allah ne ya haramta ba ko ku mustahabbantar dukkan wani yana ciki ko ku tamfawa kan ko na ko ku haramtawa kan ku dangin waɗansu al'amura waɗanda ubangiji ta'ala ya halatta muku duk wannan yana cikin alqawlu alallahi Allah bila ilmin an gane ku domin yana daga cikin abin da su kafiran makan suke waɗanda aka sauka musu da wannan aya yi itikadin haramcin waɗansu dabbobi wanda halal ne da su kamar da bahira da wasila da sa'iba da ham da Allah ce ma ja'ala Allah min bahiratin wala sa'ibatin wala wasilatin wala ham walakin allazina kafaru yaftaruna ala Allah al-kadhib al-iftira ala Allah al-kadhib shine wa an taqulu ala Allah wa la ta'lamun su jingina haramcin abu bayan ba ubangiji ta ala ya haramta shi ba haka ubangiji ta Allah kad khasara allazina qatalu awladahum safahan bi ghairi ilmin wa harramu ma razaqahum Allah tira'an ala Allah qad dallu wa ma kanu muhtadin suka rinka haramta wa kansu ababan da ubangiji ta Allah bai haramta musu ba duk wannan ya zanto alqawlu ala Allah bila ilmin kenan a takaice dai ubangiji ala yana kasidi gare mu cewa ya dan fa yana umartar mu ne da mummunar aqida yana umartar mu da mummunan aiki yana kuma umartar mu rinka faɗin wani abu da ya shafi ubangiji wanda mu sani ba alqawlu lillahi bila ilmi kaga alqawlu lillahi bila ilmi fi tahlil wa tahrim jingina ma Allah halatti ko haramci fil ijab wa tahrim fil istijab fi kulli shay wanda yafi kowanne hadari fil asma'i wa sifat jingina ma Allah sunan da bai sawa kansa ba jingina masa sifar da bai sa kansa ba inkarin sunan da ya tabbatar wa kansa inkarin sifar da ya tabbatar wa kansa duk na cikin alƙawari wa lillahi bila yadu ma anzala Allah qalu bal nattabi'u ma alfayna alayhi aba'ana awalau kana aba'uhum la يعقلون شيئا ولا يهتدون ubangiji ce wai da kila lahum idan an ce da su ta ittabi'u ma anzalallah ku bi irin abinda Allah madaukakin sarki ya saukar na wahayi akan manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam qalu sai su cewa bal bari dai nattabi'u ma alfaina alaihi aba'an mu muna bin abinda muka sami iyayenmu ne akai idan ta cewa za ku karanta mana wani aya ko wani hadisi ku rike kayan ku abinda muka samu iyaye a kai da kakannin shi za mu yi sai Allah ce awalau kana aba'uhum la ya'qiluna shay'an wa la yahtadun ko da iyayen nasu sun kasance la ya'qiluna shay'an wato ba ta hankaltar wani abu na shari'a wa la yahtadun ko ba ta kan shari'a ba ta shiriwa zuwa ga ta hanya daidai sai a bi su akan haka ko da akan fata suke ibn abi hadin ya rawaito magana da sanadin sa zuwa ga abdullahi dan abbas Allah ya kare da gare shi abdullahi dan abbas ce lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kirayi yahudawa zuwa ga addinin musulunci ya kwadaitar da su wato romo da ke cikin biyayya ga Allah da kuma bin tafarki na musulunci ya tsoratar da su azabar ubangiji da hukubarsa ko rafiya ابن kharija ايضا daga cikin su kenan da سكتي ibn aw suka ce ما nattabi'u ya muhammad ma لهم alaihi aba'ana mu ba ruwan da abin da ka zo da shi zamu ba abin sami a to wannan riwaya ta abdullahi dan abba wanda ibn abi hatim ya da sanadi wanda yake hasan a aqidar abdullahi dan abbas kenan sanadiyar saukar wannan aya sune yahudu ba mutanen makka ba an fahimta ko idan mun ga waɗansu riwayoyin daga wajen waɗansu salaf ɗin kuma za mu ga su kuma suna nuna mutanen maka ne suke da wannan halayya to a takaice dai duka kowane sababi da wanda aka jingina cewa mutanen maka ne sanadiyar saukar wannan da wanda aka jingina cewa yahudawa ne sanadiyar saukar wannan wato kowanne ya tabbata domin karshe ubangiji ya faɗa mana a cikin suratul zufur wa kadhalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadirin illa qala mutrafuha inna wajadna aba'ana ala umma wa inna ala atharihim muqtadun sunna ce ta dukkan wanda suka saba wa annabawa tun daga farkon annabi zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa a kowace al'umma in dai aka tura musu da manzo sai an samu waɗansu daga cikin suna cewa kai inna wajadna aba'ana ala umma mu ga addinin da muka sami iyayenmu da kakanninmu a kai wa inna ala asarihim muqtadun ko mu akan tawayen su zamu bi tawun su muke bi tafarkin su muke bi za mu kaga idan an jingina wa yahudi kenan ya tabbata za su faɗa idan an jingina wa mutanen makka ya tabbata za su faɗa in an jingina wa mutanen yau a kowane gari shi ma ya tabbata za su faɗa duk ba a faɗin wannan muna na akan addinin iyaye da kakanni wa na addinin gargajiya to wannan ita ce hujjar mara hujja dalilin mara dalili ya kafe akan abin da ya sami iyaye da kakanni a kai ya kaucewa abin da aya ta alqur'ani tabbatar ko hadisi na manzon kira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da haka sai ai hattara al'ibratu bi umumil lafzi la bi wato ayar fadinta da lafazin take nuna wa shine abin da ya kamata dan adam ya dauki darasi akai ba cewa ta sauka akan wani ko kan wani ba dukkan mutumin da ya aiki ko magana da ayar za ta gaskata akan su to ayar ta zama ta ce idan an ce da su ta ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana aw law kana aba'uhum la ya'qiluna shay'an wa la yahtadun a cikin suratul ma'ida wa idza qila lahum تعالوا إلى ما امر الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون أتكن سورة القمار وإذا قيل لهم اتبعوا ما امر الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير أتكن سورة المائدة بتكن سورة القمار سكتوا نتبع ما وجدنا عليه آباءنا anan gunin dallata da ma alfaina alaihi aba a can an yi amfani da fi'ilin wajada ana an yi amfani da fi'ilin alfa fi'ilin alfa a asalin sa yana ta'addi zuwa ga kolon guda biyu ne zaka iya cewa alfaitu zaidan ka'iman na samu zaidu a tsaye kaga zaid al-maf'ul al-awwal qa'iman al-maf'ul al-thani amma fi'ilin wajada yana cin bangare guda biyu yana da istiraki wajen babin ta'addidinsa ma'ana wani lokacin ya ta'adda ila mafulaini wani lokacin kuma ya ta'adda ila maful wa la wa zuwa ga biyu guda daya to kawo alfaina a farkon jeri da zo cikin alkur'ani ya nuna a sauran wuraren ka ɗauke shi a daidai yadda aka ɗauki alfaina anan المتعدي الى مفعولين وهكا سمى وجد وجد لا تسامي شما يتعدى an canza الا اذا ان تنجى متى لفظي ده اقال وقام انت na الله رب ina fata an fahimta ana an ce aulau kana aba'uhum la ya'qiluna shay'an wa yahtadun aulau kana aba'uhum la ya'lamuna shay'an yahtadun da darajatul ilmi da darajatul aqli ayyuhuma arfa ta zama sama tsakanin al-ilmu da al-aql da mutum da hankali da a su da ilimi ilimi ya ina fata an fahimta babban dalilin shine ubangiji ta'ala bai taka siffantuwa da hankali ba kuma ba a siffanta shi da hankali ba a ce Allah ta'ala akilun ta'ala Allah an zalika uluwan kabira man yuridu zalika ba a dan siffanta ta al-makhluqun al-makhluqin ina fata an fahimta ma'ana dai nasi bai zo da ita ba amma ana siffanta Allah madaukakin sarki da ilimi ina fata an fahimta to ka kenan darajatul ilmi tunda ita ce arfa a nan nan sai ta amfani da a aqli aw kana ba'um la yaqiluna shay'an wa la yaqiluna a a gurin aw kana ba'um la ya'lamuna shay'an duk da mai da martani ne aka yi ko su ba su hankaltar komai a can ko iyayensu ba su san komai ba to amma a can ya fi kaushin sama da nan gurin shi ne aka ce saboda ba a wasu cikin wurin ta fi karfi a nan gurin da aka ce da su ittabi'u ma anzala Allah ta su ce bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana za mu ga abin da muka samu iyayenmu akai cewa za mu ga abin da muka samu iyayen mu akai bai kore wani lokacin kuma za mu ga Allah cikin waɗansu abubuwan ba amma dai wanda za mu san wani amma a can gurin kuwa da aka ce ta'alau ila ma anzalallahu wa rizqalu hasbuna shi kadai ya ike hasbuna ma wajadna alayhi aba'ana za ka ce a walau kana la ya alamu da sai sai kasance rabbin mutum ya fi ya fi zafi ya fi karfi a can gurin saboda su ma da awar da suka a can gurin hasbuna ما وجدنا عليه ابا انا ابن نبي صلى الله عليه قاتل كومي سي الله بي سنتم تو ايان لادا بي كوري بس انت لي بي كوري او لو كان هم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون الى بابا جنبه انت تيلا تيلا ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء ثم بكم عمي فهم لا يا أيها الذين آمنوا كنوا من طيبات رزقناكم واشكروا لله واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن مضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم ومثل الذين كفروا مثال لبن بسك كافر سيما وبنجدي كمثل الذي ينعق بما لا يسمع kamar مثال من يكي daga murya بما لا يسمع da abin da baya jin ka lokacin da kake daga masa wuraren abin da kai yake ji shine illa du'a fa sai dai kira wanda za ka yi wa nida'a da kuma kira lafazin addu'a yana nufin kira wala Allah ka daga murya ko baka daga murya ba amma annida yana da kasan daga murya shi yasa Allah to idza nadaytum ila salati takazuha hudwan kiran sallah ana yin ta a ko sai an daga ya ayyuhal الذين amanu idza نودي lis salati بالنداء abbara bin بكاس saboda akwai daga murya ko ka daga murya ko baka daga murya ba shi dai abin da yake ji kawai sauti amma ya fahimtar me kalmomin da suke faɗa suke ɗauke da shi summun bukmun sukan kan summun kurame ne bukmun bai baye sannan kuma yi makafi fahum la ya'qilun ba sa hankaltar abin da ake faɗa musu wannan ita ce siffa da Allah ya siffanta kafirai da ta anan magabata sun yi ayar fassara guda biyu misali fassara ta farko suka ce misalin waɗanda suka kafirce ma Allah suke kan tafarkin da ba na manzon Allah ba misalin su da mai wa'azi da yake kiransu kamar misalin makiyayi da dabbobinsa ya ga dabbobi za su faɗa rami za su fada mahalaka yana ta kiransu ku dawo kar ku fada rami ku dawo kar ku fada rami dabbobin nan suna fahimtar da yake cewa sauti kawai suke ji to haka su ma ire-iren waɗanda suka kurince mu gaskiya suka makance mata lokacin da duk mai wa'azi ke magana kalmomin kawai suke ji amma ba ta fahimtar meye ma'anar da yake faɗa irin yadda dabbobin kan ba ta fahimtar wannan shine wa masalul ladina kafaru misalin kafari da suka bijire wa tafarkin manzon Allah su da mai kiran su zuwa ga tafarkin gaskiya kamar salal ladiyyan iku kamar misalin wanda yake ɗaga murya ne bi ma la yasma'u ga abin da baya jin sa illa du'a'an kawai abin da yake ji shine kira wani da'an da kuma sauti amma banda nan baya jin komai bai san me ce jumla take ma'ana ba shi dai ya ji rashi kawai ina fata an fahimta to wannan ita ce fassara ta farko fassara ta biyu kuma malamai daga cikin salaf waɗanda suka fassara ta cewa a'a ana buga misali ne da kafirai kiran da suke wa kansu kiran da suke wa kansu suna kiran wanda la yasma'u illa du'a'an wa walida domin jin da yake ba ji ne ya amsa musu bukatar su shi ko makasudin kira in mai bauta ya kira wanda yake bautawa menene makasudin kiran nasu ba ya amsa masa ba ba ya biya masa bukatarsa ba to gunkin da za a kira ko sauti ya kai gare shi ba zai iya amsa ba la suna illa du'a'an wani to idan muka za mu ga fassara ta farko ta zo na fito yanzu domin fassara ta farko na nuna wanda aka kira yana jin sautin amma baya fahimtar kalmar ne amma fassara ta biyu idan muka ɗauke wannan ko zai gaskata ne akan idan an kwatanta mutumin da yake kiran mutane da ke kan farna ko suke kan tafarki da ba na musulunci ba amma idan aka ce za a ɗauka mutumin da yake kiran gunki wato a nan gurin kamar za a fahimci gunki na ji kawai an sani ba zai iya ba gunki ko baya Allah ya alam arzulin na biha am lahum aydin yamtusuna biha am lahum a'yunun yunsuruna biha am lahum adhanun yasma'una biha kul da shurakakum thumma duni fala tuzrun ai ba sa ji a nan ko in mun dauki wannan fasara suna ji ko an same ba sa ubangiji ta'ala yayi gaskiya da yana ba sa ji haka ne kan ba sa ji summun bukumun umumin fa la sun summun su kafare da suke cikin wannan hali su aka siffanta da wannan wato kamar kurame ne dan ba sa jin gaskiya jin su bai musu amfani ba tunda sun ji komai dan da gaskiya bai bai dan ba sa faɗin ta da baka duk surutun duniya za su yi amma ba za su yi su goyi bayan gaskiya ba sannan kuma makafi saboda kowane irin abu sun suna gani amma gaskiya kan sun makance mata fahum la yaqiluna ba sa hankaltar komai Allah ce ya ayyuhallazina amanu ya waɗanda suka yi imani kulu min tayyibati ma razaqnakum ku daga daga dan al'amurra irin wanda muka arzuta ku da su na halal waskuru lillahi kuma ku godiya ga Allah madaukakin sarki in kuntum iyyahu ta'budun in har a gare shi ne kuke yin bauta abinda wannan aya take nuna wa karfin alaka da ke tsakanin cin halal da kuma gyaruwar aikin bawa aiki da muke yi na ibadoji yakan gyaru ne gwargwadon yadda muke cin halal ko mu sha halal ko mu sanya halal a cikin tufafinmu kamar yadda aikin yakan yi datti ya shiga hadari na rashin karatuwa gwargwadon yadda muke cin haram ko kuma ya kasance mu yi tufafi da haram ko ya kasance mu sha haram ina fata an fahimta imam muslim ya rawaito hadisi sanan ne a wurin ku daga Abu da Allah ya kare da gare shi manzo Allah ce ayyuhan nas inna Allah tayyibul la yaqbalu illa tayyiba ya ku mutane ubangiji ta'ala mai tsarki ne baya karba sai abin da yake mai tsarki wa inna allaha amara almu'minina bima amara bihi mursalin Allah ya umarci mummune da irin abin da ya umarci manzanni da shi fa qala yati ya ayyuhar rusulu kulu min at-tayyibati wa amalu salihan inni bima ta'maluna alim kira ne zuwa ga manzanni ya ku manzanni ku ci daga dadadan al'amura sannan ku yi aiki na gari kun ga alaka da ke tsakanin gyaruwar aiki da kuma cin halal ko nomina tsayi ba ta ce wa malu saliha inni bima ta'maluna alim ni kam masa ne game da abin da kuke aikatawa wa qala sai kuma Allah ce da mun ya ayyuhal ladina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum ah. thumma zakara rajula sai manzo Allah ya ambaci wani mutum yutilu safara wanda yake tafiya mai tsawo mai nisa kasancewar mutum yana cikin halin tafiya hali ne na an ka addu'a kamar yadda manzo Allah ya bayyana cikin hadisi ash'asa aghbara Asha'a gasin kansa da a cuture bai samu sukunin ya taje gashin kansa ba yayi kyau kaga ya baya cikin sukuni baya cikin kwanciyar hankali azbara ga shi kuma da kura a jikinsa da datti to samuwar kai a cikin wannan halin kadai shi ma hali ne na ansa addu'ar mutum in ya shiga irin wannan halin Allah ce amman yujibul mudarra idza da'ahu wa yakshifu su'a wa yaj'alukum khulafa' al-ard a ilahum ma Allah qalilan ma tadhakkarun yamuddu yadayhi ila as-sama' wannan ma hali na ansa addu'a mutum ya mika hannun shi zuwa ga sama lokacin da yake addu'a ya rabbi ya rabbi babban dalili ne na ansa addu'a dan yana kiran Allah kadai ba tare da hada shi da wani ba ya rabbi ya rabbi Allah kadai yake kira bai ba shi da wani ba duk dalilan da ke sa ansa addu'a ya samu kansa a ciki amma yanzu kuma matsalar shi ne za a samu wadansu mawani'ul ijaba ababe da ke hana ansar addu'a shine wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghuddiya bil haram fa anna yustajabu lahu manzo Allah ce abincin sa haram abincin sa haram tufafin sa haram an ciyar da shi haram ta yaya za a ansa masa addu'a mu ana ba za a ansa masa addu'a ba to kun ga wannan akwai alaka mai karfi tsakanin karɓar ibadojin mu da cin halal ina ba ta an fahimta shi karin jiya kafin in shigo masallaci wani bawan Allah ya same ni yake cewa mutum ne da kuɗi na haram sai je gina masallaci zai sami lada a wajen ubangiji ya je kansu malamai sun ce yana da lada kuma yana da zunubi za a ba shi ladan ya gina masallaci kuma za a kama shi da zunubin ya yi sata ko kuma me ya ma ya tara kuɗi waɗansu kuma sun ce ba zai karɓi gaba ɗaya na ce masa ba zai karɓi gaba ɗaya ba a lokacin hujjar ita ce wannan inna Allah ta'ala tayyibun wa la yaqbalu illa tayyiban ubangiji ta Allah ba zai karba aiki ba sai wanda yake mai tsarki aiki mai tsarki ko da aka yi shi da dukiyar halal da haka dukkan mutumin da ya gina masallaci da dukiya ta haram ko ya gina makarantar islamiyya da dukiya ta haram ba ya lada wurin ubangiji kar ya taɓa ɗaukar cewa wai za a ba su lada daga baya don wani mutane da barar da suke kenan idan suka shafi kuɗi da yawa sai su gina masallaci da islamiyya sauran kuma su rike idan ya so idan ma an kama su da laifin sata to sa fansi a sun gina wa Allah masallaci sun gina masa islamiyya ubangiji ta ala baya karba sai abin da aka yi da dukiya ta halal ku fahimci wannan da kyau ko ka zo ka ba mutane kujerar aikin haji ko ka ba mutane kujerar umara ko ka gina masallaci ko ka sai gero ka raba da azumi dukkan waɗannan waɗanda ya je gare su ya halatta su ci in ka gina masallaci ya halatta musulmi su yi sallah a ciki in sun yi sallah Allah zai karba amma kai dai baka da lada kowa sa ba ka da ladan komai a wurin Allah ta'ala musulmai kan za su yi sallah a masallacin za su kai ƴaƴan su islamiyya amma wallahi matukar ba dukiyar halin bace ka tabbatar ba ka da lada a wajen Allah ya kamata mu fahimci wannan kar mu ce za mu wa Allah sarki da bara idan ko har kuka ce wannan ya halatta mutum ya saci kuɗi ko a cikin gwamnati ko a cikin wata harka ko a kamfani ya zo wannan gine gine ya gina masallaci ya raba gero da azumi ya raba a tamfa nan a tamfa idan karamar sallah ta zo ko babbar sallah to shi kenan ya halatta suna dan fashi je tare hanyar dabboro ya kwata kudin mutane zo ya gina masallaci ya menene ya menene ya halatta ya halatta karo kenan ta je Italy ta je ta karuwanci ko ta tafi Dubai ta je ta karuwanci in ta samu kudi sai ta zo ta gina Islamiyya sai ta gina makaranta sai ta samu sarbi mai tsaya talatin tana jira ita ma tana jira a busa ta hota shiga aljanna ma'ana ya halatta kenan haka ma ya fada addini duk malamin da ya bada halaccin wannan ya buɗe mutane ko farda ya bude musu kofar barna ya kamata mu tsoraci ubangiji haƙƙin ɗan ƙofar musulmi ba karamin nauyi bane akan mu ranar tashin kiyama duk abin da zaka ci zaka sha a nan gidan duniya zaka manta da kaci ko ka sha na sa buga mana misali cewa a jiya juma'a ba yau muna asabar ba a jiya juma'a duk wanda ya kwana ɗakin da ya fi kowanne alfarma da wanda ya kwana ɗakin da ya fi kowanne kaskanci a yau asabar wanda ya sha wahalar zai ya manta wanda ya sha daɗin zai ya manta misalin mai ke jiran mutum ka kwana ɗaki mai isi ka ci abinci mai daɗi ka muni ka yi mai ka waye a yanzu ba ka jin ɗanɗanan abu in wata lagwada ka ci a bakin ka yanzu ba ka jin ɗanɗanan abu idan wata mace ta haramun ka samu ta ɗauke ma kewa yanzu ba ka jin ɗanɗanan abin a da kai ko ma mai dane ya riga ya wuce isabin kuma yana nuna jidan ka gobe kiyama duk malamin da ba haka ya faɗa maka ba to ya zalunce ka ne kawai so yake maka dabara ko kuma yana jin tsoron kare faɗa da karfi ko kuma kai fushi amma wanda yake kaunar ka kauna ta Allah kauna ta ku kasance tare a aljanna shine wanda zai faɗa ma irin wannan maganganu da ka duk wanda aka faɗa masa laifinsa kar mutum ya ji haushi yawa Allah godiya ya fadi ya sujudu shukur ya ubangiji na gode da ka kaddara aka samu wanda zai karantar da ni irin waɗannan bayanan in fahimta amma idan ka ce za ka yi fushi shi dai fushin ka ba zai sa a daina faɗa ba ko fushin ka ba zai canza hukuncin Allah ba ko fushin ka ba zai sa a kitashin kiyama ba ko fushin ka ba zai sa haram ɗin ka ta zama halal ba da haka bai amfanin yin fushi kenan da haka ƴan uwa mu tsoron Allah Ya يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم lillahi ku gode ma Allah in kuntum iyyahu ta'budun in dai gare shi kuke bauta inna ma harrama alaikum almaytata ku sani kadai ubangiji ya haramta muku mushe waddama da jini wa lahmal khinzir da kuma nama na alade almaitata musi dukkan abin da ya mutu ba mutuwa wadda shari'a ta amince ba dukkan abin da ya mutu ba ta hanyar yanka na shari'a ba cikin irin abin da ake yankawa amma akwai abin da baya bukatan yanka irin su kifi irin su fara manzo Allah ne ba sa bukatan yanka ina ba ta fahimta haka dukkan halittu da ke cikin ruwa su ma ba sa bukatar yanka wa hilla lakum sayd al-bahri wa ta'amuhu mata'an lakum wa lisayyara wa hurrima alaykum sayd al-barri ma dumtum hurma wa taqullaha alladhi ilayhi tuhsarun sayd al-bahri wa ta'amuhu ta'amuhu shi da abin da ke halitta eh, yake rayuwa cikin ruwa halal ne sannan ko ba sai an yanka ba kaga wannan baya da cikin mushi da aka haramta addama jini jini mai gudana banda jini turarre kamar wato hanta ko kuma saifa wa lahmul khinzir idan an ce lahmul khinzir wato a kitse ya shiga ciki amma idan an ce shahmul bai shiga ciki ba kenan dan kar wani ce ban da kitsan ai naman ne aka ce haramun lahmul khinzir sannan duka jikinsa mamnu'ul intifa'i bihi shar'an ba za ka kowane irin nau'in amfani ba wato da alade wa ma uhilla bihi li ghayrillah da abin da aka kira sunan wani ba na Allah ba lokacin da za a yanka shi ko aka yanka shi da sunan Allah amma niyyar yankan neman kusanci zuwa ga wani wanda ba Allah ba ko da sunan Allah ko aka yanka shi to haramun ne mutum wato bayan abu an ambaci sunan Allah wajen yankansa to kuma wata niyyar ta sa aka yanka shi an yanka shi domin layya domin hadaya domin kudiya domin ragon suna har da wannan yanka ne na ibada an yanka shi dan a yalwata wa iyali a gida a sa su masu dan more duk wannan yanka ne na halal Ba ka sai mutum yake niyyar yankan ga kuma sunan wanda aka ambata ne Allah amma sai aka ce bismillah aka yanka da nufin neman kusanci zuwa ga wani aljani ko wani gunki ko wani aljani ya bada doka sai an yanka bakin bunsuru billahi duk wanda ya ci ya ci haram ya shiga cikin ma uhilla bihi li ghairillah ko da za a sauke bakara kafin a yanka shi matukar dai aljani aka nemi kusanci sai zan haramun ina ba ta an bauta har ma malamai suke cewa wai wanne ya fi muni tsakanin dabbar da mai ita ya yanka ta dan yanka na halal amma sai ya ambaci sunan almasihu ce bismi masihi yanka da kuma dabbar da mai ita ya ce bismillah yanka amma kuma yanka dan neman kusancin aljani ko wani gunki wannan ta biyun wadda aka yanka don neman kusancin aljani ko gunki ijma'an haramun ne amma waccan ta farko waɗansu malamai sun halatta suka ce in wanda yanka din kirista ne adama a haka yake yanka Allah ya san haka yake yanka kuma yake ka cinkan wadan suka fi akan wannan umumin wa ta'amul ladina utul kitaba yillul lakum wa ta'amukum illul lakum umumin wannan ayar suka kalla waɗansu kuma suka dauki umumin wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alaihi wa innahu lakum ma'ana da abinda aka yi sabani da abinda ba a yi sabani da ijma'i aka kaga wannan kaga lalle ka aka ijma'i ya fi girman haramci kenan dan wancan kowa ko ta shubha da wani ya kafa hujjar ita wajen bayanin halaccin sa shine ma uhilla bihi li ghayrillah faman istarra ghayra baghin wala adin dukkan wanda ya tilattu ba wai yana mai zalunci ba ba wai yana mai ketare iyaka ba fala isma alaihi babu wato laifi a shi wanda ya tilattu wajen cin ɗaya daga cikin waɗancan ba tare da zalunci ko ketare iyaka ba inna allaha ghafurur rahim ubangiji ta'ala mai gafara ne sannan kuma ubangiji ta'ala mai jinkai ne binda muka faɗa na dai Allah shi ba mu lada wanda muka kuskure Allah shi ya ce mana kar a manta har yanzu kofa a buɗe take ana neman taimako domin kai ziyara turizm wurin ɗan uwan musulmi da ke tsare taimakon kayan abinci taimakon abin da ya shafi sutura ko na maza ko na mata duk wanda yake da niyyar kawowa zai iya kawo na masallaci kar a manta gobe da safe kuma akwai lacca da aka tsara domin mata kadai a makarantar ummu sulaim wato shi shehu garbai ke anan kan titin dambuwar karfe goma na safe Allah ba da yake halarta